واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ìdájẹ́ àsọ̀kọ́ ẹ̀sìnlẹ̀ kí láì bí ìdìfúkà ọ̀túnkọ́ nínú lọ́pọ̀ àbákan tare bakara tunu daga littafi kwanan alkur'an na sokotiya annabi wa cikin annabi na ga annabi kwatin da annabi muhammadu wa an faso mashi jana ji karatu ya suratu da ya da baku wani arbi ayayen adanin jiku bai ne bebe ce annabi salimin alayhi salam insha Allah karatu ya nan na beladi

amma Allah tabaraka wa ta'ala ji da ganbi labarin annabi Ibrahim ya ko alaka na da tsakana gobe da shi nan kuna annabi Ibrahim alayhi salam wani daki ko yin daki ya annabi Lut a shi mai ɗayan daki kuna annabi Lut wi kiya a to ibn Ibrahim kiya tutan fiyon annabi lotu yi biya daki ya annabi ibrahim so ki a ci daula ya da zo ye gi ye ki ba ki ba ki ko masha Allah ga ya da zo <clears throat> so insha Allah ya ga da karatu su kuma bana da kaddan wani dai bi bayan gaske mu ya zike milatu rucin ne rucin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيذ Allah tabaraka wa ta'ala ga wala kad ja'at rasuluna Ibrahim lalle tu tuciyeyi annabi Ibrahim tu <clears throat> tuciyeyi malaika ji dauna ja'at Ibrahim abi annabi Ibrahim abi annabi Ibrahim bil bushra bil abari ko qalu salama ce ga annabi Ibrahim ga amince su kulu ji tabbatu yau <clears throat> kala salam annabi ibrahim ma ya ji mugamin ji sukunu ji tabatu ya to kuma idago annabi ibrahim ku ja idago mu fe bi bi gani bi na ji soya na ta ce na da garu da ta koyo na jajen fani bi bai etan hmm, na kyau gale shi zona etan wayoyin annabi lut alayhi salam annabi lut su ji rayuwa da da nan da ciwo na ga wuce ba betin limdis na da na wuce da hmm, e ba man wuce ko na katila sai kur'ani na e ga gada ne wayo na ga kewa ga kilomita shi cin da yin jami'ar ale dɔn gagan a ezaye shi wuce lo retin mai disi wulo ba da na wuce gaba na bilo tu ji rayuwa don a tu suna na bilo tu ya na bilo ƙur'ani mai jiri ke zuwa mai gibe guba yin da ya guba tare da wacce kuna na bilo tu na annabi ibrahim ushishishi ko ci tu malaika jafi bi labari ya mafi man shiga ki labarin ba faucin na su kwato mala'ika jifi annabi ibrahim man shiga shiga bayani tikuba man shiga wani gan labarin ba fana mala'ika ji labiya annabi ibrahim nan gayi gan abin ga yi muke jama'a annabi lutu ji na shi kwatika ewa eh, ga a ga bagi-bagi a yi jimina su ko ga malaika za ta ga nabi ibrahim kin gaje mawuci jija lakana ya goro ya bi ba aya ne wuwa tiya da ba ni da na ji gaga labarin bishira nan labaru ronya allaka na a ji jama'a nabi mutunan ngayi aya ba na kai ga ya gurwa ita karatu ga falamma gaba an ibrahim wajen rawu wa kushira yi bushra na fi qawmi lut aya ya wato adwa ne be bunici aya ji wa daga gutu rafu gutu ne na ku? so wale su kutu bushira ba do ne wugwa gagan malaika jila bushira labin ya labarin da fa labin ke a ga jama'a na bilu tuja alakar a ga bushira mutum ga ke yin na biyu ibi labarin da fa ni ga yin ta alaka ya jama'a <clears throat> na bilu tuja manzi da baga ina kwagani da bushira labarin ba fai ba abunan gai labarin na su kutu malaika jila labin ya nabi ibrahim gan in yi wa magi nuna yi saratu na wa ne na yi ishaka na ima na yi gibagi wa ma sun numa yi ishaka tun ala te wawa na ma na bi ishaka wuce haka bi wani ma ke bi magi na yagi a na bi ibrahim na yagi wuce ma ya aku. a ga labarin ba fannan ga mala'ika zilabiya annabi ibrahim a ji wajen ganin da ayan suratu zariyati Eh, ayan suratu hudu ne bada yin guro na bi ma'ana ayan addu'a ne bi gutsuwayi ko addu'a ne bi ni wa muratu qa'imatu fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa min wara'i ishaqa yaqub Ale gaga hujja na da don domin bangare ba bayan man da yola bayyana a hujja gani da aya na ko goga kamil sura ne na zama farizi a jamfani gani bi ayayen agani bi gutsun a yankin ne gani shi gani agani bi guni ko zane zuba ciji na magaga labari mi ma na bisa ka wanga malaka bi a wani a jirja gani bi ayayen agani bi ni wa muratu ko imatun fa dhahikat wa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub a adin man na a tarjiwuna amene gaga bayani na kwaka ganin labarin wato allaka ya jama'a na bilutu ga allabi ga kwaka ga allahu alawala so ada bibi bayani ada bibi bushire labarin bafa annabi ibrahim lokaci na da labarin bafa na bayyana kalu salama dai tuba annabi ibrahim ga salama aminci shakuru ji tabbatu yawo wani bi nasbi qalu salama annabi ibrahim ya ji na kyuga gana qalu salamu yin wuce salama babu ga man ziga salamu gega salama kilo a ga bana ga takadiri dabo daga nan ga salamun na rafu nuta tiwo bana wani wasu butu da ne. amincin ne lulu ba wai har abada fu lobe wai ina ma'ana na rafu ne labe na ga takadir na madaba na ga ga e gan, e juni fi ga qalu amruna salamu A aga amruna ci ga yi da salamu na ta akhbaru wa ga ga ga a ga ga mubtada fi yoma ci ta fata baro ma man zigan weju a gaga baro ya na ji tabbata na cikin mubtada ji tabbata a cikin baro yau wuyi gaga salamun alaikum ga annabi ibrahim ya kwa wuce da na salamun na nugwa wuce kabaru na alaikum na wuce fiya abin mati ga wani ga kaya abin ke ga ji takdirin na gaga salamun na nabi ibrahim gana manu salamun alaikum bi hasfiya alaikum ne khabaruna in yi wani da larabcin sarai na watakila yana yi damuwa ba ga na ga in ka salamu na mai na kira ba mu na kira bai wa mubtada ne yau in ga dole wa ke tsoyin da ci ke istifamu jina ke na fujina ba ke tsoyin da wabon na ba so ki a ta tawa ga salamun alaikum babu na a ga yi wuyin wuta so ana maluye wana salamun alaikum ngawe ko tiga salamun yin wa ni balayin assalamu fiya ayi wani malarba ji jina ke misali ga ga allahumma wa ga allahumma wa alif lamu fiya e tiki wa ga bo katratu listimal e ku go ne ji be lo be jina balara be ga wa wala kan jo ne ga allahumma allahumma bo go ga ga kan ce bo so kina ma ya ci ta tuna wa allahumma allahumma ma duk ganin fiya a gani in cikin ci faruwa abun nan so ya bugu Allah tabaraka wa ta'ala ga yani da wani gani misalin mala'ikan sa da ku ya nabi Ibrahim nan ga amincin in je na ma ce yi wani gai in je amincin salamun alaikum in e misalin na ga ga ya misalin musulunci ga ya misalin gina da jani zabi sana nga yi misanu ba yin su da bi daga ijabun nan wuce ka tafi ma labisa an ja bi ijlin hanif <clears throat> annabi ibrahim ba ja ufe ji pampam ufe da lan nan ko gigi ben wuji so ya la ya man shiga babon da ji karatu ya ladabi kuba din ladabi ya egacin da cirkin dondo uga jega uga yin cin uga gana wa shi gana gana wa shi na yin yiwuwa na nasi kuranu boka hadisi mu boka na mini ba na duka mini kuranu na ga ya abun na e gaji da bai anabi ibrahima anabi ibrahima mu fenti kpankpan fama labisa an na ga dana wani wani ta'aji ya di in ba ja e dinu fi kan fenti ya kpankpan to a ci gai wani gandun da ya o ka diga ji kpankpan ya baga ciwo so e guba da ba ga bolo da guba da ba abu ne mafari e ga wato da wacin alkira cici ga wuyena aya ne na. ba cici kpankpan na je ba ya cici ga wani wuyena da biyu ga wato e ga wa bi daga laji kafin ho ga ga wato ya gana wata kila wa lawa ni eh wata kila wato na wa kpankpani na wajen yi wa le doka ya gaci ba doka ku ba ba na ma ya kai da mini aya nan fama ma labisa an ja'a da ijilin hanif ijilin hanif ya nawa ci gana fa ma labisa a kuce ruwa ya jinin jina ga mai shi da yiwu a ga fa ma labisa annana annabi da mini ba gona ma na hatin diyo wale ga hatta ci ba ga wani gama na la fa ma labisa hatta ja bi ijin hadith eh, e waye ji lamaru wani da mimanci sarai na na ya ci gana boji wani da ciriki zane shi bi imani na a cikin hadisa adam muhammadu ba man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu min hadisi na jahilin sallallahu alaihi wasallam ga ga adiyafa ثلاثة أيام izagawa wa bin wuda kitacce mana wa fi shunga harfi kutan wa jayiza yawmu wa laila wa ga ga kagbo mi de fo ni mi de kagbo to ke buga ni de fo ni ga ba ona o shiga fo ni fo ma kana wala zalika fa huwa sadaqan jadisi ina ga be zuma fo ni na sadaka wajo amma e ga ga da be wani ta gubo aiki akiya ga cha ciya mutu aje mi to ani mutu wayo ngi da ya wa kogina awa gudu wuce karu ya waya mun jima sai tusare iga biga ya ci ga wani yana nan ibrahim ci ga bai manu la ya kici wa yalo da zaman yi wa gaza wa da za mu ci dan ko gigi wa ta haji so a ga awe la ya kici wa la za mu ci dan eh ko eh, da ci aha to ci mu ba ga annabi ibrahim da wutuwa zaman ya ba bashi e da gona fa da tuwaji umma ji ga ku duke ya ji jani umma fa yi nan na sai ga da wakan yawa fa wani sai nun gun ji fahimta ne ga wani wuce ga annabi ibrahim da wuta ka wude ga mala wuce nan ko ji la shigawa a nawa ya sirri sun da ciwuyo na su kwalla ya fuska yin dabba ya wani kyau لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الله تبارك وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم lokacin na nabi ibrahim bille waye gaujiye la ta sunu ilayhi we gama tun bayan inu la sha kila diga gana bi ma'ana wannan na kanana ba shayi taudana a mai ga tagwa lo da diga ba ga na kiramu wa ya a bi ma'ana damuwa yoyilo bujana na wa shi gani kai na nu manu an karamu babu zai ne ne fi bayani ne me ne da alada ibani da ibenne yani ebulazi wazi ebuwazi be wola yon shu wola yo shu te te ga shu ebugala watuma na iworo yani so manu an karamu we ne we ji gangan yi bayani ah, ba mun na fe biyo wa utasaminu khifa lamma dana da su cede wayan gbon zan mu gama yin nan a tuma da yake a nabi birama ya da su waya da yin suna babu kwalwa da bigala ta ga su da mu inna ursilna ila qawmi lut lalla atuntutu eh lo bai jama'a na bi lutu Allah ka ni jama'a na bi lutu ya bi ji jo ta kaga ce tannalin <clears throat> da itanar da suratun zariya ce wani allah ta baraka wa ta'ala ya yi labari gaga <clears throat> lokaci na jama'a annabi a tumala'ika na zai bi ba annabi ibrahim nan alaisu kun ita wuce ya mini suratun zariya ce hal a ka hadisi bai fi ibrahim al-mukramin ko إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة so wani etana so kola ga abona wa endo ci fiya e bayan ni ba to yo no so qur'ani ga ti fassara da jo ne ba to yo wala ga ti fassara abu bi ma'ana lokacin gafa ma labisa an ja bi idin hanidi ba to yo no so kola bi benu la yi suratu zariyat ga fakar rabahu ilayhi qala ala ta'kulun wala wuciya ya ba amma ita ti fahimtu e bana nula shayi ta wani gala na ajana na na kiran mace bejina shakka eh mace mace jike da kiji bilan marayi so e bago fakar raba ne ga ga da abu ga ga fama da bisa an ja bi ijrin hanif fakar raba idan ya ba ma ala ga su abu fakar raba ne kala la takulu dabba wuce nula bayin wala shayi ta malatwa a da ba ta wuka a ganu wuce ga bayan ala ta kulu mun ji gaba mai kyala da duku baje da dole da duku bayan ba tsoro da da duku ne muki duni kilon wane ga da duku ba ne da bana na suratu zariyat bai jin fakar ne ilayhi qala ala ta kulu e eh, waga ga waga waga shiga

amma wani laga wallahi layan gici shi ga wace ga to idan kuri ji kasa to ito kun yin ja to wani wa ga mutu gula ga to na ji oto la yanki so wadda mala tafa ngai ala ta kuru ya ga gya umani so nule ga gama wuce ja mai ga gya na gobe ya shekka ya na kiran?" wa wuce sami da mukifa da su yi wuno zahiri kici wuno a ce guguwa ala ta hafka su da ma tuciyo daga ba allahu inna yi ila ko milut allahu tuci tuma bai jama'a na milutu ja alaka kiwo وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب lokacin mala'ika na zai waya nabi ibrahim kya tun tutun bayan jama'a nabi yutu zai ce allah ka bona wa muratu qa'ima imiya nabi ibrahim na nasaratu mugi baro kanga mai waga fada'ikat ci ya tsayi ma nu ya tsayi mana fa bashir na yi ciyu labari ba fabi isaka don amma annabi ishaka wani wara isaka zuma annabi isaka mu wa ke goyagi ga mai yakubu ta mun shiga kici shijo fada'ikat ga shijo bisharatu bi gumpa mu fa bashir na so mu ji ga fa bashir na fa ikata. wuce gan wuya labarai ba fa be zo ga wa magiya ne isaka o ma be go ya giya ku ba ngala wuce maniya asa daga ne e, e tsano mashi jona wuce wa ga wuje gina yu labarin na mu ga buta eh wuje gina yu labarin na buta ai bana ya tashi jo ni e, to ke buta a ga labarin jama'a na bilutu na ja na kana mu ga mafiyo bana wale ka agoyi ya a ita ce wani kan zamani na wani kan agoyi ya kaga na ibe shi shi shi etu yan bagi bagi bagi bagi wa kuma daji mu daji wata na to ba to yi zagi yo ba na adị zagi zagi na a mai ce ku ga wulu je doka shi wani a na kenan ne jeji uyo bagi da bagi a jibu jiya wani zaki mai zaki a jibu jiya wani ita ke kokani kontri guwo a mai ce kun ruzi ya yanayi je kama ɓata kin don ala ya daji ba kayi dan nena eh ita ne ko allah wa mine ga mamakin da ba ga wani abin na wuce abin na la'aca ya bagi dama ji bagi bagi amma ya zaki dama ji zaki zaki na Aga gan abin ji fahimta ba da sa ji abu abin ji fahimta ga gan a sa in wuyo ne da gyasa daga nema ba wani so ya gogo in ci wuyo na dina na ma'aji bayani wani na la'ace kano bayan jinsi rana amu da gyabo so a ya dama a ranin faya ina da gyabo daga nema ba wani na zanen yi nga ji tabbata ga daga yake mu to ga ku jamo eh ya lu funya eh zane jire kuna nga ji tabbata ga daga mi mamu to uda jubo abogo wa de natural inclination yu ito yu lu ga fu jire point kila le pija je le vio ale egala danbo mun fa kai en ma da je bana kai ha so bogo wai ga wuce an mafi na annabi ibrahim na nasaratu a dada jama'a ce ji allaka sannan wai matsayi ta ce fayin bana ga yi labari don wa malin magi haka Wani da ku fake a guguba wato da kan gawa ku kwani tuku bana na yi labari wuce gawa magi haka na daga <clears throat> e fiye kawai a liduwa na juzu da ji katuci bayan fayin mamaki amma man shi laba su wujjaya fa bashir na abi ishaka wa min wara haka yakub awa hukuncin da cikin ya mamaki a don eh wato ganin mi ko da tsakaniyan jama'a jiwotiya na su koya labarin suratu safati wani eh ce ga walamma balaga ma'a wasaya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجبني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أغايا نباتا ويجيتا نبي ساقا وكينا تفاوانا سياسة مكشدة من الجنة النبي ساق wuyin da koya nasara annabi ismail wuyin da koya laruba rubaji nasara ce ce ku ganci a ga gaddar janya etin na giya annabi ibrahim dace ci ci ga alamu yanzu ya bata fa'al ma tuma a cikin zuwa su ka ci gawa fada yana wuzuri na azim na daraja wuce wulu je yan dakwa annabi saka ya annabi ismaila ya wani ne ce kuna yana wani dar juru je ya yi wani da ko a ga ko a ko cika in gama aya ne gbagba da ne lauga da gaskiya mana su kuka bashar na bi ishaka wa mi wara ishaka ya ku ok ba na ta yi ta daga nena a ga a in gan su kwa labarin ba falaya na nasara tu gama magi haka. zuma sa ishaq mawake magiya ku duma na wago yaki giya ku a aya alabari ya ga ishaka na bi kaji maya ku kya tata yi na ida zakan yi ishaka na ida zakan yi a galama zuna wani fene yau wani yi wanga ta su kwakwa gaggan a ji amfani da ya ci zubo a ya labarin ba tun lokacin alamu na gaggan wake bi kaji maya ku ba a sannan na gada ne lauda wani gaga kujin wa zuwa ko ni pende yo qur'ani gayi suratul baqara am kuntum da idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma na min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun zai gani annabi yakubu muga ga gabe yujiyo am kuntum shuhada in hadara yaqub al maut If qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa <clears throat> wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wani aya nuji tabbata da wani gaggawa annabi ibrahim ɗinki wuyo ya annabi ishaq annabi annabi su annabi <clears throat> annabi yakub ɗinki wuyo ya annabi ishaqa eh ilahaka wa ila abaika so e bogo hujja da boya nasara jana daga daraja wuce isaka lauye wana daraji wani su kula ya annabi ismaila na ngai egima faro hadisi jituzmo ebona na nabi ibrahim fedu be yuna na saratu ya angurko majigago na akuku ajeja nga eh ngo na be yuna nabi ibrahim <clears throat> ne mafarin ci e yuka hajara e ga saratu ko ya labara labari ba so na fedu be ya dan gurko amajeja na nga wuce sahara tu dai wujin za gina ga hajjara na wuce ga anan ibrahim da na so kofa gi kanin ba doya na hajjara ne wuji mi na mi ga ya wala da kata ko so kwa ce wube gi umalu yuma hajjara fe jima hajjara me jima wa me balana na saratu ga wuce ni da lagina gina a gangaye sanadiyar lana na ibrahim lau arbe make tunu da shi gona yau ku da bo na fitina to asa zana kadide da na hajara da mini wala da mini tambaci na da saraja da jafani mai acha daga a gare zin ke dinu fa daga hajara ga la a gare zin yau e dinu fi gan addini musulunci addini hajjaro hajjara mu wujayo yabo na wujin na kwayo na nasaratu ko ni so Allah tabaraka wa ta'ala wai gi kai laya hajara egila mu mana ga annabi Isma'ila zuman nan mun je wa annabi Isma'ila na ga so ko bela labarin ba fa saratu cho to ci bege Ishaqa so automatically a annabi Isma'ila mabezo a ci ma annabi Ishaqa ebo mu shi do bezo Kafin wa an bi sa da dubina. Falet ya fahimta a al'adu wa al'adu wasu wasu ba zan shayi ba, yana da hannuna shayi mun ya wayar da ta babu abu na Saratu ya wayar da ta. a alitu me ke bin wa ana ajuzun ni ma kuku wa za ba ni shekha e ba mi toma ke da na wa kuku ai na za ni shehu na ajibe ga ne ga mamaki wo idan ci gibo na ajibe a woro na mi magiya har mi kuku ne kuku ba ni ga na bin magiyo ka toro ke da na ai fata wa magi ali barufu boya nke bawa ga kuku ọ̀gáde mọ́mà ẹgbọ́n kan wọ́n àti faru kásọ̀ kó àjú wọn wọ́n àjú wa wọ́n ya kí làwọn àjẹ́ àníbi ìbára mi kúrò bọ̀ àtúkẹ́ wa gígan karatu yóò yà yín ní kí wọ́n gàgán sọ kọ́ni so yi kan níbi ìbára mi sọ pé wọn yàní iwájú wọn aláàjẹ àná kó gà kúkú ìgbàgbà kan níbi ìbára mi sọ pé adabidoji abi adija a zeni bu daga gan ajin akuruwa a ci agabidoji wọn ba gi ojú èdè àwọn oòrùn fẹ́ yagi oúnjẹ wọn yí zagi ba lówó lónà wọn tó fẹ́ dà yagi oúnjẹ amadabidoji na amadaja ẹlẹ́ni láwùgbọ́n sọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ gan yàtọ̀ nígbà gbọ́n náà. قالوا أتعبد معجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا أتعجبين باب يقدر بي نانا سارتو wai gaji mamaki jini amurla ya tiyan ya soko lamarin soko ga yawa mamaki wai na ga soko a jikin wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alal bait yagun su ko da albarkun wuludu tabbatu yaye yaye miya zama ne ibrahim inda wulin lana mari su fiye ituna allahu yana hamidu ne ciye bugo ima na zane daji ya ruwa majidu mu ituna wucin mu a agabi na nasara tuga a tagabi na min amurillah rahmatullahi wa barakatu alaikum alal bait a ganne mu bayan da liniya ala rami su kotu albarkai su kwala da abin sallama ba shi yi da wa bi sallama na wani sallama na kai ji annabi ibrahim yi salam qalu salama bi takdiri amini isallimu alayka salama to abin jabu na suku yayin miya na ibrahim na kyabin gano? wa rahmatullahi wa barakatu alaikum alal bait wuti ga sallama kawai ji bayan wuti ga assalamu alaikum kawai assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu bata ku ya kaya alal bait yayi za a miya na ibrahim zai ga gabe yau saratu kima gabo alal bait man shiga ujja da wani ne wuwa daga yinyiza ni ne yiwu don a to misala na misala da kicu ke yin gwawo ebe na shi aje fiye yaka wacce a wagan alibaitin nabi a gaji yi eh, asan da husaini ya da zuriyuji ya ke ba gani da sai na ali alu jafar alu ewa ga ko miskala da rato wala mi ga to gai mi mamu bi min ahli baiti ba sam abu da mina ahli baiti ba abu mina ahli baiti ba kuma e ga yo abebe to amma wato ce ne da qur'ani ga ni mi anabi ibrahima ni ni ye ni bu to ahli baiti bu da so dalilin da wannan ya ga ga asai na annabi sallallahu alaihi wasallam kwata aisha hafsa zainab shi bata ina hali beti ci da na ga ra'ayi na boka na bana ga na qur'ani e in gwai gaskiya buna yiga <clears throat> cinulai aya suratul azab eh to wuto wagwa wuga lalle zane shi alu beti nabi sallallahu alaihi wasallam na to yi dabo e bona siya aya na bi pata min suratul azab bona ومن يقنت منكن لله ورا منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وآتتنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة wa atina zakata ba ko sun ga batan imiji wa kimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa ala albayt e eh, ga ga be zai be ya ga da mutane wace a ga wace wai ne wanda zina leo eh domin batan la be ti khitabu wannan

annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga annisa wa shaqaiqur rijal so in kun ci gaba da bayyana ma ku ba ki tayi zagiye kana eh nan zagi la ga ya yo ya ba ki ko ga ga da mira la yin ba ba ki shi e bu da bola tayi zagi shi ko e bo na ga da mira la yin zagi shi ba ki za da ba ga so idan mu ba a gijima zan don da ga ga daraja ya ki wule wule daraja na na nan maki a wani yana a wani coco da ba su ba wa ya jan me ya ga yi le daraja yi ya na sallallahu sallam ya se e juji ne ya juji na na na tunani bodiyo shi ya ji to ku ba ku kai ku falamma hadha falamma ما ذهب عن إبراهيم مرضه وجاءته البشرى يجادلنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع lokaci na da su da lakiya abu ya nabi ibrahim na wani gane jibu bai na bayanin su da da wuce ga malaka jiya wata atul bushra labari ba faiti allah kai jama'a bi mutu jama'a allah ya wani ba ga mu jadi da nafi kawai a annabi ibrahim ce ya ne ko gani da ya gane ji ita jama'a bi mutu a so ko kinta yake mene na in na da zanan wa tutiya da misratul ankabutu ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مولكو آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين soko ga lokaci na tuce yi mala'ika jabi ba na ibrahim bi labarin da fi kya ga jama'a ne mutu a alakan kanu a fi ga bayanin ibrahim ga inna muliku da na bulutu na ziga ibana ina ala kanu zalimi lalle za ja mu bilutu ne zi afiza ne jamina tibi na kun be bagi bagi ne jine na aga ne bi ibrahim aga ga ga kala fi fiha nuta ya mato ga ne bilutu da ta ci mutu da gunda ba da mutu ba yi ko e botsa ne ni to sai ne wai da ya annabi mutu e ga da ji e boza kamo ya yi pata tafi to ga shi a fito annabi mutu mare in mu ko ina da a cikin ga a a qalu nahnu a'lamu biman fiha mu tokbe da ne fi bane ga eh, wani eh lam najiyannahu igun gagwa wa ala wuto ya duna jilami tuta pannoni gagwa illa murata sai dai mu ne ga wa bawana kanat min ga fi da mutaci da ne ja su kuma alenga gam surat dhariyat bibi no gam qala fama khatukum ayu al mursalu ko qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijarata min min tin ko musawwamatan inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin annabi annabi mutu da wani jama'i fa akhrajna man kana fiha min al amma fama wajadna fiha ghayra baitin ilẹ̀ mùsùlùmí èmi nígbà ìtúnyó bàná níbi ló tuntun tó pátá dáyé náà nígbà lè mú ìjọba èmúdé gbòǹgbà àmọ́ àdìsẹ̀ ìjẹ̀gùn náà àdìsẹ̀ ìjẹ̀dájú èyí pátá dínà èyí pátá lásìkò ìfọ̀mọ́ àwọn jẹ́ na e fi àrẹ́rà báyìí tí nílẹ̀ mùsùlùmí èmi ní kété gáyọ̀ gáyọ̀ ní ìmánu gámẹ̀ ní ànábì lójú Inna Ibrahim la alim awwahum munib. Allah Taala kau cakap lagi Inna Ibrahim ni ni alim Ibrahim. La alim ni tu orang buat aku tu orang. Ada siapa aku cakap ini orang. Aku buat aku tu awwahum muiyaz. Ada siapa nak lihat ni? Kau ada juga jumpa orang ada lihat ke suku. Munib muiyaz. Ada orang ada muka tu siapa dah tu suku na. wani ke su ko juya abu da ya ji zina ci kun juya idan ne sun wata tauba ba karatu ci da gani <clears throat> ba no ya yi labari ga wa ma na istighfaru ibrahim labi ko. illa amma wa'idatin wa'adaya. iya ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra min wa inna ibrahim la awwawun halim awwawu ya kula litina misuwa na naga gbanyi ga waye za kurwo wani tilali amma. àmọ́ wọn gágé ohun tí ìdí jíkẹ sọ̀kọ́ ní àwọ̀ àwọ̀ kí wọ́n bá gbàgbà kẹ́yìn láti títí yìí ó sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ ọ̀gá mi dé orí sọ̀kọ́ ìtìlà ní ìdí gbèsú láti káàtó à àwọn sọ̀kọ́ gẹ̀ wọ́n dé wọ́n dé wọ́n dé kó àjẹjẹ àwọn gbọ́ká àwọn sọ̀kọ́ lọ́wọ́ dé bùkátà aláwọ̀ ẹba lẹ́mọ̀rí títí yìí wọ́n dé bùkátà ẹba lẹ́mọ̀rí wọ́n túkọ́ lẹ́mọ̀rí wọ́n pátá wọ́n dé bùkátà so kandon da biso ga gobe na litima ibada wa su يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود آه من يوم نار الخير وفي بيان تمسى على النور ga ni ibrahim ya zuwa na dito sai da mamuji sarai no galawe waye na na yo galan ge ne gani murwa ga wa na lauzu be ya na wa yala bin tike su ma ta wati da bo aro ga sunna to ne yi ga ibrahim na eh ba sene ma na ji mi sabo abun rahim ne ibrahim abun rahim to sai eh so bai tina Allah tabaraka ta'ala ce ga gani bin ya Ibrahim ya wa nabi Ibrahim arida an hada ajuga mina wai ya ce ga nabi lutu da ta ta gogo ba ga za bujewa a wuce a saji ga wuce ya ne wa za ba liya inda wa kadi da amur ka lalle na murbe fife hukunci ya ci wace wa ta na kana waji zama na binu tujina waji tabbata ni da bayani daga wa biya ku biya ni azaba biya ni wa innahum lalle jama'a na biluti atihim azabun azabin azabun ghairu mardud atihim na ya kangwana wai biya hannu so ya bugu hukunci wuce so ku ba ta ni da gwamnati da bulwa da bani bana sai da azaba su kudu ya ta ku so ku ga wuta ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت رسلنا لوكتنا تتيزي ببنا سكو بمعنى ملائكة لوكتنا تبانو تنا نبي si abin mutuwar wato yegba ya lu anabilu anabilu mutu an yegba wadda kabiru zara yegbu ma fi o kila wuce an yegba yegba ta fi wa mu fa yegba bibi bene ya gane zi bene ayo ebo na ole ebe ya gane zi baji baji ya ayo amma sasaran yi mafi daji mu ziye baji da jina ga ci yo ni a lungwa lutu na ji bayani a tafi ma na baki baki na ji biyoyi bayani na ga ba so a ga mu ga su ina la mu bai na dona na ne mu ga dona ga sa ke mina nabi ibrahim mu to ga malaika ji biyana ta bana mariyana a ci guda za ta nabi lutu a ci zo ne ga malaika ji ya e bona kira sifa sura ne za bagi za wangi ga alabe bawo so ga malaika ji ya kyugo وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد aya ne banin kaji lagunci mai cika da wurin wannan ba ta ta rusulu na lutan si abin malaika wuce yi ba tu ciyayi ya nabi lutuna a tutu ciyayi ya malaika yi ba nabi lutuna si abin wani mutum biya bu ta ka bi udara yi ba wafi wa kala ce ga da yau mun asu ina ne fu yo fa ne fa ne bisa ni na eh bana mu haje ga ji da yau wai ne ga ga ni ma ga ji mutunci so da ma ci hadu wata abu kan mu kemna mu ga gana ya faruwa yin jin jama'a jama'a ji ya yi gudu be yura mu na fe ji bangban alina kashe yura mu na ilai sọ́kọ́gbọ́ wọn ní kọ́pùlù ṣìjọba tó yóò ṣìjọba tó yóò kàfí ẹgbà ní na ya amalu na sanyi ati zaji a anabi bi lotu yi a fi da yi tu didi ga a fi lo na yi bagi ke ba bi bagi na a mai ke joji fila ebi tabo dole na wuce ga a yi jo kwana babu anabi na bi lotu ce gaba ga ya kawo mai ya jama'a miji a wulaye egin zagi egin zagi mi jidana ni ha egin zagi jini ebe jaya wo hunna ta'aru lakum agalliya ya ga wani aga ba gije ya wona wani fatakula ya suna Allah wala tubzuna ya ga mi suzu ya mai ya ga mi suzu ya fi da ya fi ya tilan mari ya ga mi jo mai alisa minkum rajulun rashid adi zai ga mine gudu hankali na ba ta kuke ce yo ale annabi lutu aji damuwa man ji gaba ya bayani kaka ya tiyo matsala no a ga annabi lutu da ya ga haulayi banati e gini shi dana ya zaki shi ebe jaya a ga annabi lutu bai cina wuce bugi mbonga de imani wana ngaji imani wana afi zane shi shugo duniya wuce da gani da kafiri ne na fijo wani gaga gini zaki ji dana ya daja yawo a wuce lauda wani gaga in ga ya gini zaki ruba kafira ji a wadda wani ko manzi ya aji bayanai tigar ne bayanai rubuta manzi da baga a kun fayin wagon wa javuji wa jaji a tuguma na wàdóòjì àdóòjì ẹ ebe jì àwọn bíi egi méjì ebo àdìbò a ìganijà lúwa àdáadà kàtà wọ́n sẹ́ ń dé ní èdè gbọ́n gbẹ́ egi gbàkúùjì yá àgbà bàyẹ́ni náà ga mọ́wọ́n tí kò kí ìkàràmà jìnnà kí àbùbẹ́ ìdà jìnnà ń gá tí bẹ daba ga ẹ̀ bá alaja ya kafiri musulmi laju ya kafiri a ya mu ga bana wuce da gaba yayo ga ya giza gimi ji dana ya fi jayawe a duk maji ga mamakiya yi ka cunai katu shari'a na muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuma gobo abin lau ga musulmi wa ya kafira yau kasance ba lamari na ta halittu da salamu tuna al'ada wuce gafi biyu yau gama anabi duka ebo na ngala zainab na igi bakwai a nasu da salam ya ci gaje mi da bayan ablas ablas ibn rabi ablas makafiru ne eh to nan ma ablas ya ga waje waje musulmi na na a bi gaga zainab la wula duniya aduna umarni labi kanga shari'a la je ba kanga ya bi ga gajiya da garbe musulmi labi ya kafiriya so ya babu a ne ga gan hukuncin nan gada za da lokacin ciyo ke ka musulmi alagi a kafin wani ga mala na bilutu ce ga aiki zagi mi jiddana hunna a faru lakum wa ga cune su kuke tanna da musulmatul hijira wani ga wata alin da madinati yastabshiru a fi fayma wani babu go ga yura wani ko waja waja mu yura wani a fi sanin kwankwani we ga ni suratul hijra ga afi fayin gbon afi mani ya de so ko ga kala inna aulai annabi fe ga ga e ga mi shi yoni fara ta da ga sun zuye mu wa kalu na naka anil alamin a ga ga annabi mutu ga asai nawa ga ga ga za ta yi kuma kuma jinya nawa kuma mali ya ni na cike ba kai nawa wala kala wanda to haru layi banati egin zabi mi gidan kuntum fa'ili wai ga gaba ke ne ya ke ba na rai bukata yo ebe ji a da yi su kuma la amurka ina mu lafi sakrati ya amuru mu ji kuti rayuwa ne muhammadu sai za ji ayo ne za fi mimi ya sakrati rake babo cewa rake bona da za ke ji to ga pipe na ya ke za fi ga pena ji ga rake bo rake bo ji ke ji ba ya mu na ji fi bo so bayani bacicin na yawa sarai ke annabi lut gonga yake zagi uji lugwaya ibonna tona yi kafiri na ya e ba shari'a annabi lut wuta haramu yau na musulmi alabiya kafiri na amma man shi ba ga ina e ji fahimta ci gannona in ga yi gan bana tina annabi lut ya gana wani jini fi egi zage zanen ji mani bin wuni ebona kirgi ba ebona wato annabin dondo ke babban wuyo ya lumu kala su ko daga anas sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu ebogo anas sallallahu alaihi wasallam ga babai pata min alumun nabo amma babai ba a jino ne su ko gam ma kana muhammadun aba hajji min rijalikum na uji babba ya ba mi ma ba lanu ga gagan babba annabi man miyo uji mun waya ma amma ngai babba yi ba dini ba ga malai nyuji ci leji ba dini ba so ya bugu annabi lutu izagin do na guji ma ni ba annabi lutu ne ba annabi lutu yi babu mi dini so ga wuce ga gina jiga da karkashin ibona jiji ma ni ne eh ya laye amma ga cule bayani ya baci cin nan yau wajen a gadi kirabul masud ne la bayani ta cin nan bokana waju bakaratu annabi ya wala bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum wa huwa abul lahum atlabul kasira ibn masud ya ba wa azwaju ummahatuhum wa huwa abul lam ne waye ga annabi don da babu yo ya mun mujina Allahu قالوا لقد علمت ما لنا في بيتك من في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا بابا جماعة نبي لوتي جيغو لو غي بي تشينجين زاجو زيجين أو بيعينا أي أجد جانغا وشيغو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق wọ́n tó jẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀nà alábẹ́ gíńdàgí nìyàn ya ìgbà gíńdàgí ìjẹun èyí wọ́n iná tẹ̀lẹ́tẹ̀ alẹ́ máa nù nínú tó mọ̀ pé ẹni yẹ wá nù ẹkẹ́ ìyìn lọ́gẹ̀ tí á ilé kẹlẹ̀tẹ̀ alẹ́ máa nù rí pàtó bàtún wọn yóò dìde ẹ̀sùn bú ṣìṣì ọ̀gá amma wani masiba na jiwa dibe na ya man na ka kisas qurani na shak bai yi ne, hukum uku bayani bai dan gurkun ye guna luto bai na to duma na ba jiji ba ji ba ge dibe na what e guna we bai ka kai na uku bai bara masiba ka kai to na to dilabe na pata uku bai na kisas qurani mu to kabo chozo kuga na uma ebo masiba na wetu be na wa kuna ya to bonji oto ka ya je dabe akida na yana amma nasara ja je da ebo na bandon da na ga ku musulunci na ga ayi wazo ina da bana ga da wani wazo gugu musulunci ga yau wale yi shi na bani fondon na lamarin ewo na wani ya ewu yi bandondo egwa fimayo endo na ele ji be yikin babu na daga yo, international fitibo Apawo pao nga mala bana ju na wale a ko buga eh nga da ya america ga ko ya na fula ba ibani na man fa ba igba ibani da ko wa min eji amma daga na gana Apawo na wale a ko buga a to mun ka da ni na قال لو أن لي بكم قوة أو آوي rukunin ركن Ba baga buga na bilotwa ya larinti ga lau an na yi dukkan kowa da ai mai mutu gabo-kago, bukagbo da e tu da yi no na je da aw awi ila rukunin shadidi ko kuma da yi mi ga da den zuma lato rukunin shadidi ko na boka na bi ma'ana da yi ga mi da dangi ji dana ji boka a tumi zuma na mi ga ci bai ko tun babu a to bi ma'ana wani wala da hadisin da ce sai bukhari hadisa abu hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga rahmullahu luta su kuje guya ni bi lutu da kada kana yawi ila rukunin shadidi ele wa fela ne fe wa go mu de ba mu de ko no wa ke ketso na mu de dangi ne ja gikin ya wi ka ba ta ji adini ne obe mu ya a tun zuma na mu ga mala hadisi ya sai tirmizi mu ga mu ga ma ba fa Allahu ba da wa nabiyya zuma na lina na bilutu ci ci ci ci go shi jona so ko taba tun anabi don da tun la ilaha fi sarwati min qaumi a fati su kwaji ya arziki jama'an ji boka na da akan bayuna annabi mutu tsacila ne wuce shi zo uje na kikini mini jama'u a to mini ya dangi wuce a duto ito zuma ya ya ya ya ya to na dita dini na odo ya na ya logwa da gwagwa annabi mutu uje zabe shi wuce ya amma zuma annabi lutu a disi sai turmi zai gaga annabi gan annabi na bezu mo zuma annabi luto pata na so ku utwara ya dangi na yi goka na ya na fiye kangwa ya na uga buru bu dangi ga a ah, ne yi wo ni mai yi wo ya ciwa ndo ma na wa tumo ha so ngala annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga inna allaha la yu'ayyidu din bir rajulin fajir so kwa a musu musulunci na taimako kawai bai zadidi eh kana cewa le kafiri ga kiki ne ka ita muhammadu aku karatu yadda kim na abu talibi ji annabi na kulu ba lagu akwatuwa waje rukunin shadidi ya nabi kyakka gwayo kuru la ne nuna ne lutufe ti ciwo da rawa daga wuge zanen wuya kecu min dangin wujo a ya wuna <clears throat> na so tanne dai alama wa da wani gama yana lokma ko lokaci na daba a tani ga ga caji daidai nan gawa mai yi suku suku ya jo gawa ba yi suku yi suku ya dajewa ne da ga ya tibi cikin wani a fi yi ne ko bayi ne هو غفر له خدمه ade daga gwamnatin alabin iman yin ruwa mace daidaiwa so da ya zanen ruwa ne ramin layu ìtùlẹ̀ bí ó tókè mú kúrò ìkéde gẹ́gẹ́ sai ayé lágbàáyé náà sẹ́lẹ̀ ìpò ìrẹ́wẹ́ bí kí wọ́n gbẹ̀gá sáárín lọ́bàá ní lápò náà ayé yi ya. amma iku bayani ji ba ni ke ne ga bida zana wata kila ko a daga na ke bayani no to a daga bida no to ga wawa to ga lojo to lojo na ma ta fawa ci ga zo ta tu ki a ji janazu ji so enemy ti se to ga wo pa e wa bayani zale agawa na lazo musulmi a shi ne musulunci ka shi kafira alama maki wa nufi mai na maki yanzu da tilo mai rubuwa so wadda da wani ne a ciki a da wani jaje bayani na amma su kaba bayani a iya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته